بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا ودون الجهل من القول بالغلو ولا قال ولا تكن ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويمسحونه وله يسجدون سورة الأنفال مدنية وهي ست وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا دري نا الخميس درين أكو قوة رمضان في جراد قول إرد أريه الأربعين دبيو وندي داتي دا sha ko daren sha ga watan april nisan 2021 allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin ramadan a wannan masallaci namu na usman bin fode muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin abinda za mu faɗa kada mu ce komai sai abin da ya dace da daidai ya dace da alkurani da sunna ya zamanto mai yardar da Allah maɗaukakin sarki kafin mu fara karatu akwai tambayoyi watakila mu amsa ɗaya kawai ko biyu sannan mu ci gaba da karatu tambayar farko tana cewa assalamu alaikum malam mace ce ta haihu a azumin da ya wuce bata biya ba kuma bata ciyar ba har wannan wata ya shigo malam me ya kamata ta yi to farko dai me ya yasa bata biya ba an san ta haihu tana da cikin jinin al'ada a eh, jinin biki mace mai jinin biki ba ta azumi wannan an san akwai larura ta shari'a wacce ta haramta mata yin azumi to bayan wannan larura ta ɗauke me yasa ba ta biya ba idan ba ta da uzuri cikin watannin nan na shekara tun daga shawwal da bulƙida zulhijja muharram safar rabiul awwal rabiul akhir جمال الأولى جمال الأخيرة رجب شعبان دبة biya bayan ramadan ya to a nan mafi yawan maluma jamhur malikiya da shafi'iyya da hanabila suna ganin cewa akwai tara a kanta akwai fidiya a kanta na kowane rana fidiyar da za ta bayar watan azumin kowane rana za ta ba da fidiyar ciyar da miskini guda ko ta ba da sa'i ko rabin sa'i ko kuma ma ta ciyar da miskini mu ci da ra'ayi za ta je inda gidan sai da abinci ta saya miskini abinci da abin sha to shi kenan abin ya yi wata mana idan ana binta azumi 29 za ta ciyar da miskinai 29 in talatin ne zai ciyar da miskinai talatin wannan tara ce kawai azumin da ake binta ana binta bayan ramadan ɗin ya wuce sai ta yi ƙoƙari ta biya wannan idan sakaci ta yi in larura ne hana ta yin azumin har wani ramadan ya shigo babu komai a kanta da littafak. a wurin hanafiya su suna ganin cewa shi biyan azumi yana da faɗi baya da faɗinsa baya da iyaka ba kamar da jamhur suke gani faɗinsa wata goma sha ɗaya ne kawai a nasiya suna ganin ba da iyaka saboda haka idan a fatawar fa hanafiya babu komai a kanta babu wani fidiya ko ko mu ce wata tara a kanta illa da iyaka Eh, idan ramadan ya wuce sai ta yi kokari ta biya wallahu alam ina ga ya isa a wasu tamboyin muna da filin amsa tambayoyi wanda muke gabatarwa da safe haka da pejinmu za a tarar da wayan amsoshin tamboyin ba za mu yi amsa tamboyi da yawa ba a filin karatu amma tamboyin da aka hada mun ware musu minti 40 insha Allah ta'ala dukkan safiya da karfe 9 zuwa karfe na safe zuwa karfe 9 da minti 40 muna watsa su kai tsaye ga duniya ta shafin mu to karatun mu zai fara daga aya ta daga aya ta 240 ko alaramma وإذا قرئ القرآن وإذا قرئ القرآن فاتبعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون نعم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن إذا أذكرمت القرآن ko in za a karanta alƙur'ani fastami'u lahu to ku saurari alƙur'ani in za a karanta alƙur'ani ku saurari alƙur'ani ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai wa an fito anil kalam sannan kuma ku yi shiru kada ku yi magana lokacin da ake karanta alƙur'ani la'allakum turhamun ila za a muku rahama za a tausaya muku ko kuma tabbas in kun haka za ku samu tausayawar Allah maɗaukakin sarki nazalat fi tarkil kalam wannan aya ta sauko ko dalilin ta sauko saboda wato hana yin magana fi khutbati a lokacin da ake khutba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kutubar juma'a kuma koma dai koma wane ne yake hudubar ko wani liman ne yake hudubar amma wa udira an bil to idan har ta sauko ne saboda dalilin hana magana lokacin da ake hudubar me yasa aka ce me yasa aka ambace ta da alqur'ani ba ce wa iza أبنى كوا إذا خطبت الخطبة سياجتي وإذا قرئ القرآن ما لا يتي لاجتمالها عليه سبدا تتروار تأتى هدوبر أكن القرآن يومينا دو هلا أتشي زائي هدوبا لغفل كنت هارك أرشنت باب وصعي القرآن لزائي وقيل في قراءة القرآن في قراءة, في قراءة القرآن مطلقا wasu maluma suka ce a'a wannan aya tana magana ne kan lokacin da ake karatun alkur'ani sawawun a cikin ba ko ba a cikin hudu ba saboda haka a saurara a jini Allah maɗaukin sarki yake cewa kulkala mai fil khutbati wajibun saboda haka barin magana lokacin da limamin juma'a yake ba wajibi ne a bar magana a saurare shi wafil ƙira'ati na duboni sannan kuma lokacin da ake karatun alƙur'ani a saurara wato a daina magana a saurari karatun alƙur'ani mustahabbi ne ba wajibi ba malam ya ce wa taktimu suratu kama bada'at wannan sura ta kawo ƙarshe kamar yadda ta fara wato kamar yadda aka buɗe ta da wata manufa da wannan manufan kuma aka rufe ta shine mana wa taktimu suratu kama bada'at sura ta kawo ƙarshe kamar da ta fara da mai ta fara ta fara bitaujihi ila Lahi. wato da sanya mutane ko bayan Allah kan hanya sanya su kan hanya yadda ake ambaton Allah maɗaukacin sarki ya inda ya kamata su ambaci Allah maɗaukacin sarki wa afdaluhu shi ko mafificin ambaton Allah maɗaukakin sarki shine wanda aka yi shi bin nafsi wato cikin rai tare da motsa harshe shine ambaton Allah wato mafi falala ambaci Allah a ɓoye tare da motsa harshe faƙala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce kenan a ƙarshen sura واذكر ربك في نفسك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو ولا صال ودون الجهل من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين واذكر ربك في نفسك يا كي مسلمي يا كي ميبوتان الله تهنير أنبتون صدجر ماشي واذكر ربك كأنبتي أبنجدك في نفسك تكررنك أي سرا كأنبتي أبنجدك أسرتي تبرعا أي تذللا wato alhali kana mai kaskantar da kai kana mai nuna ladabi wa Allah maɗaukakin sarki kana mai girmama zatinsa da girmama sunansa wakifatan ai khawfan minhu ka ambace shi cikin sirri kana mai girmama shi da nuna tawalu'i a gabansa da kuma nuna tsoro gare shi ثم باللسان sannan kuma ka ambace shi da harshen kamana cikin zuciyarka kana mai a hankali sannan kana ne kana motsa harshenka ba wai ambatonsa kawai cikin kwakwalwarka ba kawai cikin zuciyarka a ɓoye amma kuma harshen na ambatonsa na motsi wato wa fauka sirri yadda ake son ka ambaci Allah maɗaukakin sarki ambato ne da za ka yi shi sama da abin da ake kira asirtawa ba wai asirtawa ta yadda ba wani wanda zai ji ba ko kai ma ba za ka iya ji ba ba wannan ake nufi ba wato ka ambaci ubangijinka a hankali cikin nutsuwa dunal jihari ma'ana wa dunal jihar inna shine fawqa sayl abinda bai kai wata sifar da bai kai a sifanta da cewa bayyanarwa ba da kusan wanda suke tare da kai za su kowa da kowa zai ji wannan ana kiransa bayyanarwa ko ƙasa da haka sannan kuma sama da abin da ake cewa ɓoyewa wato tsakanin ɓoyewa da bayyanawa haka ya kamata ka ambaci ubangijinka wato min alƙauli ba tare da bayyanawa na huruci ba a yi ƙasdan bayyana ka zamanto ɗan tsaka-tsaki tsakanin ɓoyewa da kuma bayyanawa ka ambaci ubangijinka bilhuduwi wal asal wato a lokacin safiya wal asal da kuma lokacin maraici alhudu wato awa'ilun nahar wato lokutan farko-farko na safiya shi ake kira alhudu al'asal wakilin nahar lokutan ƙarshe na yini wala takun min al kada ya kasance daga cikin gafalallu waɗanda ba sa ambaton ubangijinsu ba sa damuwa da maganar ubangijinsu abubuwansu harkokin da suka shafe su ko ta maslahar da duniya ita ce kullum cikin kokwalensu ita ce kullum cikin zukatansu kada ka zamanto cikin haka ka zamanto kullum kana tare da ubangijinka ta yadda ba za ka saba masa ba kai kokari ka zamanto ba za ka taka ba sai inda Allah ya yadda ka taka ba za ka zauna ba sai inda Allah ya so ka zauna kansa eh, ka zauna cikinsa ba za ka tsaya ba sai inda Allah yake son ka tsaya ba za ka gani ba sai abin Allah yake son ka gani ba za ka ji ba sai abin Allah yake son ka ji hmm? wato jinka ya zamanto abin da ya shafi Allah maɗaukin sarki ganin ma haka hmm? haka hurucinka haka ayyukanka to in kai haka baka daga cikin gafalallu kenan amma ya zamanto akasin wannan kake to tabbas kana cikin abin da shari'a take kira gafalalle Allah ya sauƙaƙe ayar zikirin layi kada ka zamanto daga cikin gafalallu masu barin ambaton Allah malam ya ce wa fi ra'adi a cikin suratun ra'a قال تعالى ملعوف ينسركي ياتي ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب حكى الله يأتي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله waɗannan da suka yi imani zukatan suna samun natsuwa da ambaton Allah maɗaukakin sarki natsuwarsu ita ce su ji suna tare da Allah cikin ƙwaƙwalensu da zukatansu suna bin dokokinsu wannan shine samun su Allah ya ce ala su saurara da zikirin Allah ya tatmainul tabbas da ambaton Allah da suna Allah da sanya Allah a cikin ƙwaƙwalwa a cikin tunani nan ne zukata suke samun nutsuwa innal ladina inda rabbika inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa waɗannan da suke gurin ubangijinka ayal mala'ika mala'iku kenan lalle mala'iku da suke tare da ubangijinka duk da yawan girman jikinsu mala'ika ɗaya tana iya yiwa ya fi ma duniyar na gaba ɗaya girma duk da girman jikinsu duk da tsananin ƙarfinsu amma ga irin halayensu la ya takbiru ba sa nuna wa Allah girman kai kullum suna cikin ƙasƙantar da kawunansu gaban Allah maɗaukakin sarki kullum suna cikin halin rashin saɓa wa Allah la ya suna Allah ma amarahu wa ya fa'aluna ma yu'maru wannan shine ɗabi'ar ba sa saɓa wa Allah cikin abin da ya umurce su har kullum suna aikata abin da ake umurtan su da aikatawa idan mala'iku masu irin wannan ɗabi'a masu fuka-fuki wani fuffukensa wato abin nan biyu wasu wani fuffukensa uku wani fuffukensa hudu wani fuffukensa ɗaruruka hmm? idan halinsu shi ne tuna ubangijinsu rashin saba ubangijinsu girmama ubangijinsu to me yasa za a ce kai a matsayinka na mai rauni komai na ka rauni yanzu nan duk zafi ya addabe mu nan duk kowa kuka yake marasar da zamu ba mu isa kowa mu kawo kan ruwan sama ba sabin da Allah yi hmm? idan mala'iku wannan shine halin su ya kamata a ce mu masu rauni min babu aula a ce wannan shine halin mu ko ma fiye da haka saboda raunin mu to amma abin mamaki saboda harkar shaidan sai kuma gashi nan mu muka su tsaurin kai sai kaɗan daga cikin mu wanda Allah ya musu muwafaka to Allah sanya mu cikin wanda yake wa muwafaka wato suke girmama shi suke ambaton sa kowane lokaci ambato kuma bisa ka'ida ba ita ihu ba ana ta kiransa da ta hanyar daga murya da kururuwa da ihu an ibadatihi wato ba ta nuna girman kai ga barin bautan Allah wa yusabbihunahu ay yunazzihunahu amma yaliqu bihi wato suna tsarkake shi ga barin amma la yaliqu bihi wato suna tsarkake shi ga barin ga dukkan wani abin da bai dace da shi ba sannan walahu ya yasjudun gare shi suke sujuda ba ta sujuda wani ba kamar yadda ake samu ba cikin mutane da aljanu masu yi wa wani Allah sujuda ai ya kusunahu bil khudu'i suna keɓin wato keɓanci Allah maɗaukakin sarki da da sujuda da da da abin nan da kaskantar da kai da biyayya wal da ibada saboda haka ku mutane da aljanu fakunu amsalahu ku kasance irinsu ku kasance kamar yadda mala'iku suke wurin kaskantar da kai da yin biyayya ga Allah maɗaukakin sarki malam yace kuna yushra'u lil qari'i sujudu tilawati a wannan guri ana shar'anta wa mai karatun alqur'ani wato mai karatu da yi wani abin da ake kiransa sujudu tilawa sujudu tilawa fi salatin aw ghayriha sawa'un yana cikin sallah ne ko yana cikin wajen sallah idan ya karanta wannan wuri in ya zo wannan wurin ko to ya sujuda innal ladzina inda rabbuka la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun ya yi sujuda sujudu tilawa sannan wa yushra'u lil mustami'i har yanzu an shar'anta wa mai sauraron karatu idza sahhala alqari an ya ummahu matukar mai karatun nan ya dace a ce yana iya zama limamin sa to idan mai karatun yayi karatu shi ma ya sujuda saboda mai karatun nan yayi me ya karanta wurin da ake sujuda wa yushtaradu fi sujudi tilawati shurudus salat a nuskata ta raddul azhan an rubuta ويشترط في سجود التلاوة وشروط وشروط الصلاة هو في أقول جيش ويشترط في سجود التلاوة شروط الصلاة وأنا شرط أنت وأنا شرط أنت شرط أن صلى جاء سجود التلاوة duk abin da za a ce ba za ka yi sallah ba sai ka yi shi tukunna sannan sallar ka za ta inganta to shi masu jin tilawa ana maka wannan sharar shi ne abin da malai yake sai ga mana nan wata juzu ba da salatai as-subhi wal asri sannan sujudu tilawa tana halatta bayan sallar asuba sun kafin rana ta daga hakanan bayan sallar la'asar ba sai bayan rana ta faɗi ba sujudu tilawa tana halatta a wayannan lokuta ko da ko ana hana nafila a wayannan lokuta na filfilu na sallah wa qabla al-isfar wato al'ala wato ta sani al-isfar wayewar gari na farko wal isfirar ko ko wato isfirari dushewar hasken rana lokacin faɗuwa wa zahu alam ta sai suratul anfal ko سورة الأنفال مدنية وهي ست وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله سورة الأنفال مدنية ita سورة الأنفال مدنية المدينة ma'ana ta sauko bayan hijira shine ma'anar madaniya au illa wa iz yamkuru bika ko kuma ita madaniya ce in banda fadar Allah madaukakin sarki wa iz yamkuru bika al sab'i wato ayoyin nan guda bakwai daga ayata talatin zuwa ayata talatin da shida ko dai mu ce suratul anfal dukkanta madaniya ce ko kuma mu ce madaniya ce amma banda waɗannan ayoyi guda bakwai su kan fa makkiyatun su waɗannan ayoyi ɗan makka ne wa hiya khamsun aw sittun aw sab'un wa sab'una aya ayoyin suratul anfal ko dai saba'in da biyar ne ko kuma saba'in da shida ne ko kuma saba'in da bakwai ne haka ayoyin suke wa har ra'isi babban abinda wannan sura take koyarwa shine at-tarbiyatul harbiyya yadda ake gudanar da yaƙi yadda al'ummar musulmi za su gudanar da yaƙi tare da abokan gabansu nazalat fi badrin wannan sura ta sauko a lokacin yaƙin badar فتضمنت الكثير من نظام السلم والحرب وتتترى hukunce hukunce ko al'amura da yawa na tsarin wato zaman lafiya tsakanin gwamnatin musulunci da kuma sauran gwamnatoci shine malamin nizamin silmi wal harbi ko kuma tsarin gudanar da yaƙi tsakanin gwamnatin musulunci da wata gwamnatin wacce take yaƙarta shi ne wal walharbi wata nizamul harbi haka nan wa nizamul gana'im ta tattara hukunce-hukunce da yawa na tsarin yadda ake wato abin nan rabon ganima tsakanin mayaka wal'asara da kuma yadda hukunci-hukuncin fursunonin yaƙi da aka kama ko ribatattun yaƙi wa nizamil mu'ahadati kuma ta tara dewa na tsare-tsaren yadda ake gudanar da wato yarjejeniyoyi na zaman lafiya tsakanin daular musulunci da waninta wal mawasiki da kuma al'amura wanda suka shafi harkokin alƙaura na ƙulli-ƙullin alƙaura wa nizamin nasiri nan kuma da tsarin me ya kamata a yi lokacin da aka samu nasara kan abokan gaba wal hazima da kuma me ya kamata a yi lokacin da aka samu akasin samun nasara a lokacin yaƙi da abokan gaba wa wajibatil mujahidina nan ta tattara ko kuma ta kunshi hukunce-hukunce wato na abin da yake wajibi akan mayaka akan sojoji masu fuskantar abokan gaba wato a daular musulunci fil idadi wal istidad na irin wani irin tsari za su yi na shiri da kuma wasu irin tsare-tsare za su bi lokacin da za su fuskanci abokan gabansu da yaƙi idan sun yi dukkan abubuwan nan da muka ambata sun iya karfin su kenan ko sauran kuma sai a bar wa Allah shi yasa mala sun matar tarkul amri ba'da zalika lillahi sai kuma barin al'amari ga Allah madaukakin sarki bayan an yi dukkan ko kuma an bi dukkan tsare-tsaren da wannan sura ta koya wa al'ummar musulmi wa man nasru illa min indillah ai da ma taimako na hakika yana tasowa ne daga wurin Allah babu inda ake samun taimako ko babu ta inda taimako zai zo wa bayan Allah al'ummar musulmi sai daga wurin Allah madaukakin sarki saboda haka in sun gama shirye-shiryen su tattalin abin da za su kare kawunan su sun nuna jaruntaka sun daure sun yi duk abin da za su iya yi daga nan kuma ba wa za su ji Allah baya ba sai su ƙara kaskantar da kai gaban Allah su nuna ba su da komai ba su da wata dabara ba su da wani karfi sai abin da ya da sai abin da ya da su kuma saurari hukuncinsa hukuncinsa shine wato hukuncin ƙarshe ko kalmarsa ita ce hukuncin karshe <coughs> نزلت ba da تمت غزوة بدر الكبرى wannan sura ta sauka ne bayan an gama yakin badar wato al-kubra babban yakin badar shi yakin badar yana da sunaye wani lokaci ana kiransa razwatu badrin kawai haka wani lokaci ana kiransa gazuwatu badrin al-kubra ko gazuwatu badrin al-kubra wani lokaci ana kiransa badrul qital wani lokaci ana kiran wannan yaki yawmal furqan wannan yaki kamar da aka sani an yi shi an yi shi ne ranar 17 ga watan Ramadan shekarar hijira ta biyu kuma ranar litinin a wani wuri da ake kiransa badar wani wuri wata rijiya wani kori da ake da ruwa badar dai wani gari ne yanzu tsakaninsa da madina kamar kilo 163 ne ko mil 101 a yanzu haka daga madina zuwa badar kilomita 163 ko mil ɗaya da ɗaya in kuma daga makka ne kake son zuwa badar to sai ka ci kilomita ɗaya ko mil da da casa'in tara. kamar da muka ce yanzu gari ne ta muka ce wannan ko malam ya ce nazalat wannan aya wannan sura ta sauko bayan da aka gama yakin badar tunda yaki ne dama na kwana guda ba wai an yi kwana da kwanaki ana bugawa ba ne Yaƙin badar ko gazuwatu badar allati farraqat bayna al-haqqi wal batil wacce ta bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya wa bayna al wal kufri kuma ta rarrabe tsakanin islama da kafirci wa ja'alat al-islam dawlatan mustaqilla daga wannan yaƙi kowa ma ya yadda wata yanzu musulunci yana da daularsa mai cin gashin kanta a wadda aka mutanen makka sun fahimci cewa dai yanzu musulmi sun tsaya da kafafuwansu shi ne mana waje alatil islam a daulatan mustaƙillatan laha kiyanuwa tana da tsarinta ko da jama'arta wa nizamuwa tana da tsarinta wa sulɗatuwa tana da gwamnatinta min ma yi khalifu an zimatar alami wato Gwamnatin ta da tsare-tsarenta wanda suke saba wa tsare-tsaren wata sauran gwamnatocin duniya ƙabla ha kafin ta zo au ba da hako bayan ta kafu gwamnatin islama haka take da irin sifofinta da za su bambanta da sauran irin tsarin gwamnatoci bismillahirrahmanirrahim mala ya ce lamma ƙarafar musulmun lokacin da musulmi bayan an yakin badar yanzu an yakin badar an samu nasara duk da karancin musulmi domin musulmi a wannan yaƙi ba su wuce 300 ba ko da goma sha biyu ko da goma sha uku kuma dawaki ma dawaki biyu ne kawai da su kuma ba su wuce ko goma sha biyar ko goma sha bakwai ba ana wannan ya hau wa'in nan su hau wa'in nan su sauka wayannan su hau hmm? saboda dama ba sun fita bane da niyan yaki a'a sun fita ne saboda bisa umarnin shari'a da kuma bisa dokokin da basu su saba dukkan masu hankali na duniya ba kusan mun a shekarar hijira ta biyu mutanen maka sun kore su saboda sun tashi za su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran mabiyansa Allah ya umarci shi da hijira zuwa madina saboda haka suka gaji gidajensu annabi sallallahu da dukiyoyinsu da gonakinsu duk suka kwace wa'annan abubuwa daga wurin al'ummar musulmi in kana son koma madina sai ka koma ga tafi kai kaɗai ka zaman tona su ka sun zaman tona su gidajenka ko gidanka ya zaman tona su to su dama suna zuwa kasuwanci su mutanen abin nan makka suna zuwa sham suna zuwa can Eh, yankin syria da su lebanon a yanzu eh, suna harkar kasuwanci da saboda ka ayarinsu da ya tafi kasuwanci wato yana hanyar dawowa zai dawo makka da saboda haka bisa umarni na allah maɗaukakin sarki cewa abin nan annabi ya jagoranci wasu musulmi daidai gurgudu su je domin su rage asara su kwace wa'annan kayayyaki nasu an fahimci abin wannan adalci ne wani abu ne dama da hankali zai kama ta saboda haka sun fita ɗari uku ne su da goma sha biyu ko goma sha uku wani abu mai kama da wannan to amma domin Allah ya tabbatar da hikimarsa don dama Allah maɗaukin sarki ya ce za su su fita za su samu a ɗayan alheri biyu akwai alheri biyu a gabansu za a samu ɗaya daga cikin wannan alherorin hmm? abinda ake nufi a nan kamar da ya zo cikin eh, alkur'ani abin idan husnaye shi shine ko dai su samu wannan ayari wanda dukiyar da ke cikinta wasu kila bai ta karya karya sosai ba in aka kwatanta da nasarar da za su yi a kan ƙureshawan makka wanda suka yi suka fito domin su yaƙi su gama da su alhali kuma sai aka samu akasi su ne suka ci nasara a kansu wanda kuma wanda ya kawo musu haiba ya to ana tsoronsu daga wannan lokaci dai aka yi da su gwamnati ce mai zaman kanta bayan an je a na'am to da mutanen eh, da suka fita cikin hikimar Allah mutanen makka ko kuma shi mai jagorancin ayarin ɗan kasuwa ko harkar kasuwanci ko dukiyar kasuwanci ta mutanen makka ya samu labari saboda haka sai canja hanya kawai ya abin nan ya koma makka ya bi ta abin nan gabar teku ya koma ya shiga makka tun da sha sun samu wannan labari su kuma sai suka ɗaura yaƙi cikakken yaki na mayaka wajen dubu da wani abu da dawaki da raƙuma da sauransu duk da yake sun yi shawara suka ce to tun da yanzu kayan kasuwancinmu ya tsira kuma ma ai ba sai mun fita mun yaƙi su muhammad ba wasu suka ce a muka haka kuma ai gobe ma za su mana irin wannan saboda haka ya kamata mu gama da su yadda ba za su sake rena mu ba su mana su nufi abin da suka nufa yanzu da yake dai wannan hikima ce ta allah maɗaukakin sarki abin da ya so hukuntawa dole ne ya kasance saboda haka suka fito suka haɗu a nan badar kaga kamar da muka ce badar zuwa makka wurin yana da nisa kilomita 300 da wani abu amma madina zuwa badar kilomita 160 ne kawai da wani abu yanzu an zo an yaƙi tsakanin mutum 300 da mutum dubu ɗari uku ba su fito don shirin yaƙi na musamman ba sa'annan dubu sun fito da kyakkyawan shiri na yaƙi ta yanzu dai an zo an buga kuma ɗari uku sun yi nasara a kan dubu sosai kuma ga ganima an samu ganima an samu ribatattun yaƙi wajen mutum saba'in ko an kuma kashe wajen saba'in har yanzu to saboda haka an dan yi sabani ya za a riba wannan ganima tunda ba wata aya da ta sauko saboda ta bayyanar da yadda za a riba ganima a wannan lokaci samari rijiyar shekara 18-20 masu ji da ƙarfi suka ce an su ya kamata a basu wannan dukiyar domin su ne sahun gaba eh, su suka fi yaƙi da ta kuma suka ce ah to ai tunda da kukun fi mu abin nan amma kuma ai mu mun taimaka muku da dabaru sannan kuma mudin na ai muna bayan ku muna karfafa ku da abubuwan ku in suka ɓaci ba mu za mu taimake ku ba mu za mu abin na rike tuta mu gaba to ana cikin wannan tattaunawa dai Allah madaukakin sarki ce to ai ga yadda ma za a riba ganimar mala yace lamma ikhtalafa almuslimuna fi mai badrin lokacin da musulmi suka samu sabani game da yadda za a riba wato ghana'im ganimomin badar faƙala shubban samari suka ce hiya lana wato wayannan ganimomi namu ne fa li'annana ba sharnar ƙitala, domin mu muka yi sharar yaƙi. faƙala shi su kuma dottawa suka ce kunna rida allakum ai mun to masu karfafa ku muna bayan ku muna karfafa ku tatar rayati wato a karkashin tutoci wala rin kashaftum la fi'tum ilaina da wato an ci karfin ku hmm, an kuranye ku ai wurin mu za ku biyo kuma dole ne mu taimaka mu ma yanzu abin nan mu yi mu mubasharar yaki saboda ka duk tare muka yi tun da haka lamarin yake fala ta ta'asiru biha kada ku ce za ku riki dukiyar ku kaɗai kawai a'a bari ba mu da ku ko kuma dai ya kamata mu samu wani abu to shi kenan sai wannan wannan sura ta ta sauko kenan aka fara saukar da hukunce hukuncin abin da ya kamata a yi nazala bayanun min Allah sai bayani daga wurin Allah madaukakin sarki ya sauko cewa annal mala lillahi wa li rasuli cewa ku daina majayayya ga yadda hukuncin yake wannan dukiyar mallakar Allah ce da manzonsa fakat mallakar Allah ce da manzonsa kawai izin Nasiru laisa min adil fariƙai ne domin samun wannan taimako ba wai da ƙarfin ɓangarorin nan biyu ba ne ya faru ba da ƙarfin matasa ba ba kuma da dabarun dattawa ba wa inda ma huwa min Allahi a wannan taimako gaskiyar lamari ya faru ne ko ya zo ne daga Allah maɗaukakin sarki allazi hayya'ahum lima hayya'a lahum Allah wanda shine ya tsara su saboda wannan alheri da ya tsara zai ba su faƙala sai Allah ya ce to ya ko ka ko ka karanta to ka ya Muhammad suna tambayarka ya kai manzon Allah Muhammad anil amsal game da na filfilu wato kare-kare da aka samu wato dukiyoyin ganima da aka samu alghana'i sun yad amsalan me yasa aka kira dukiyar ganima amsal kari wato jam'u naflin nafl Kari amsal ƙararruka ko ko ƙare-ƙare bi ma'anar ziyada li'annaha mislun nafli domin dukiyar ganima tamkar ƙari ne alama an amallahu bihi alayhim akan abin da Allah ya ni'imta musu domin ganiman nan za a ɗauka ƙari ne kawai gaskiya babban kasbi da suka samu ko wato kasbi ko me za mu ce kasbi babban fa'ida da suka samu ita ce yanzu kafiran makka dole su fara shakka su su fara su a wannan rana sun fahimci cewa wato al'ummar musulmi ba kan wallata ce su kuma sun yadda cewa lalle yanzu sun tsaya da kafafuwansu kuma wannan labari dole ya baza duk inda balarabe yake a duniya kowa ya gasan cewa to yanzu fa ashe muhammad da wannan sabon addini nasa yanzu ya tsaya da kafafuwansu don mutanen makama da ake girmama ake ganin suna da karfi suna da dukiya gashi ya ci nasara a kansu to wannan shine babbar fa'ida dan abin da aka samu na ganima wannan kamar ƙari ne babbar fa'idan shine abin da muka faɗa yanzu yawwa لأنها مثل النسل على ما أنعم الله به عليهم من النسر الأكبر والأزم الأدوم لكما شيء قبل أن أرهف النية دوا من مياه هو الإز كي والإز الأدوم لكما إز دوا من مياه na luhu wanda suka same shi aqiba hadhihi alharb wato ƙarshen wannan yaki na badar to tunda suna tambayar ka menene hukuncin al-anfal wa'annan ganimomi da aka samu na badar to gaya musu qul lahum ka ce da su al-anfal lillahi war rasul wa'annan ganimomi na Allah ne mallakar Allah ne da manzonsa saboda haka ya ji alaniya haitu sha'a Allah da manzonsa su suke da damar su sanya wannan ganima ko wannan ganimomi a hannayen wanda suke so saboda haka ganiman nan ta badar ko ganimomin nan ta gabar ta na badar ba za a riba su kamar yadda matasa suka ba da shawarwari ba haka nan ba za a riba su kamar yadda irin yadda tsaffi suka ba da shawarwari ba a'a yanzu Allah da manzonsa su ne za su ce ga yadda za a yi wane ga abin da zai samu ko su wane da wane ga abin da za su samu domin mallakar Allah ne waɗannan dukiyoyin kuma mallakar manzonsa ne saboda haka faƙasamaha sallallahu alaihi wasallama bainahum alasawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu wannan hukunci sai ya riba musu ganimar daidai wa daida yadda za a ba wa tsoho haka za a ba wa matashi ba wanda ya wuce wani an fahimta yawowa rawar hakim fil mustadrak wannan hadisi na yadda aka yi rabon gadon abin nan yadda aka yi rabon ganimar ko ganimomin badar wata ya zo cikin abin nan mustadrak na hakim irin wannan bayani da muka yi yanzu sun ma'amalar musulmi na daga nan kuma allah maɗaukakin sarki sai umarci musulmi bima yajibu fi haqqihim na ko game da abin da yake zama wajibi na haƙƙin su faƙala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce fattakullah wata Allah ya ku musulmi ku zamanto masu taƙawa har kullum kowane lokaci a kowane guri kowane irin hali ku zamanto masu sanya kariya tsakaninku da hushin Allah masu sanya kariya tsakaninku da azabar Allah sannan wa sulhu za ta bainikum ku rika yin sulhu tsakaninku ku rika kyautata alaka tsakanin junanku kada ku rika yin rikici da junanku ai hakikata ma bainakum ku rika kyautata hakikanin abin da ke tsakaninku bil mawadda ta hanyar soyayya nuna wa juna soyayya wa tarkin niza da barin ja'in ja wa Allah sannan kuma ku yi wa Allah da'a wa rasulahu da manzonsa in kuntum mu'minina hatsar matuƙar dai in kun kasance mumine ne na gaskiya to ku riƙa yi wa Allah da'a ku riƙa wa sa da'a ku daina ja in ja ku na'am إنما المؤمنون الذين إذا ذكر wa وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون نعم إنما المؤمنون الكامل الإيمان lalle yadda muminai suke muminai dai masu cikakken imani ba wasu bane face allazina idza zukira Allahu face waɗannan da in aka ambaci Allah <clears throat> ai abin nan <clears throat> wa'iduhu idan aka ambaci wato irin alƙawuran da Allah maɗaukin sarki ya yi wa waɗannan masu saba masa gobe ƙiyama, to sai ga cewa wajilat ay khafat qulubuhum sai zukatan su tsorata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu sannan kuma idan aka karanta musu ayoyin shi Allah maɗaukin sarki a karanta musu dokokin da suke cikin ayoyin alƙur'ani ƙur'aninsa za da tun imanan hakan sai ƙara musu imani ai tasdiƙan wato ya ƙara musu gaskata annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da gaskata Allah maɗaukakin sarki فنفس التصديق تقبل القوة للفرق na نعرفه بين ما قام عليه dalilin wahidun. فما قامر عليه أدلة كثيرة to shi kansa tasdiki gaskatawa yana iya karɓan ƙarfi ana iya samun gaskatawa da ya zarce wani gaskatawan ƙarfi gwargwadon me ya jawo maka wannan gaskatawar idan hujja ce mai tsananin ƙarfi gaskatawarka daidai ƙarfinta zai tsaya idan hujjar ƙarfinta bai da yawa sosai gaskatawar ka iya ƙarfin hujjan ne yake ba zai wuce ba to shine ma'anan at-tasdiq takbalu al-quwwata lil farqi na arifu saboda bambancin da muke sani baina ma qama alaihi dalilun wahidun tsakanin abinda dalilinsa ɗaya ne kawai dalili ɗaya ne kawai ke nuni zuwa gare shi wa ma qamar a adillatun kathira da kuma wani abu da dalilai da yawa ne suke tabbatar da shi wa ala rabbihim yatawakkalun wato mu'minai masu cikakken imani su ne waɗanda idan aka ambaci wato irin gargaɗi da Allah madaukakin sarki yake wa masu saba masa ko irin bayanin kakayyar za su samu godin iyama na azaba hmm? sai zukatan su saurawa wannan suka suke nan ta farko sannan kuma har yanzu idan suka ji ayoyi imanin su ya karu sannan sifa ta uku ala mai tawakkalu su ga ubangijinsu ne suke dogaro wato suna dogara ne akan ubangijinsu ai bihi fi la bi ghairihi da Allah suke amincewa sikansu ga Allah take ba ga wani Allah ba na'am الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نعم ألا رمى لوكتي sai mu sai mu tsaya nan ko to Allah ya taimake mu eh ai ina jin abin nan ina ga abin nan wasu sun isar da magana ga mahukunta cewa dokan nan da ake da ita na cewa kada yanke keke na fef su wuce karfe nawa ne karfe tara ko to a sassauta wannan dokar a barta cikin ramadan gaba daya kuma mun samu amsa mai kyau muna jin watakila ko za a sadar da wannan nema ko kuma wannan umarni ga kwamishinan yan sanda domin ya gawa jama'arsa eh, muna dai fatan hakan ya kasance eh, Allah ya taimake mu فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك